Ishaya Sura ashirin da shida Waƙar yabo A wannan rana za a rera wannan waƙa a ƙasar Yahuda, Muna da birni mai ƙarfi, Allah yake ceton, katanga da kuma kagarunta, a buɗe ƙofofi saboda al'umma mai adalci ta shiga, al'ummar da mai aminci, za ka kiyaye shi da cikakken salama, shi wanda ya kafa zuciyarsa gare ka. domin ya dogara a gare ka, ku dogara ga Ubangiji, gama shi Ubangiji ne, madawwamin dutse, yakan ƙasƙantar da waɗanda suke zama a bisa, ya kawar da birni mai alfarma ƙasa, ya rusa ta har ƙasa, ya jefar da ita cikin ƙura, ƙafafu sukan tattake ta, ƙafafu waɗanda aka zalunta, wato, sawun matalauta. Hanyar masu adalci sumul take, ya mai aikata gaskiya, ka sa hanyar masu azalci ta yi sumul, I, Ubangiji, cikin tafiya a hanyar dokokinka, muna sa zuciya gare ka, sunanka da tunani a kanka, su ne marmarin zukatanmu, raina yana marmarinka da dare, da safe kuma raina yana son ganinka, sa'ad da hukunce-hukuncenka suka sauko duniya, mutanen duniya kan koyi adalci. ko da yake akan nuna wa mugaye alheri, ba sa koyi adalci, har ma a ƙasar masu aikata gaskiya sukan ci gaba da aikata mugunta, ba sa ganin girman darajar Ubangiji, ya Ubangiji, an ɗaga hannunka sama, amma ba sa ganinsa, bari su ga hikimarka don mutanenka su kuma sha kunya, bari wutar da ka ajiye don abokan gabanka ka cinye su. Ubangiji ka kafa salama domin mu. duk abin da muka iya yi, kai ne ka yi mana, Ya Ubangiji Allahnmu, waɗansu iyayen giji, ban da kai sun yi mulki a kanmu, amma sunan ga kaɗai muka girmama, yanzu duk sun mutu, ba za su ƙara rayuwa ba, waɗannan ruhohin da suka rasu ba za su tashi ba, ka hukunta su. ka kuma kawo su ga hallaka, ka sa ba za a ƙara tunawa da su ba, ka fāɗaɗa al'umma, ya Ubangiji, ka fāɗaɗa al'umma, ka samo wa kanka ɗaukaka, ka fāɗaɗa dukkan iyakokin ƙasar, Ubangiji, sun zo gare ka cikin damuwarsu, sa'ad da ka hore su, da ƙyar suna iya yin addu'a, kamar mace mai ciki da take gab da haihuwa, takan yi ta murɗawa tana kuka saboda zafi, haka ma kasance a gabanka, ya Ubangiji, muna da ciki, mun yi ta murɗawa saboda zafi, amma mun haifi iska, ba mu kawo ceto ga duniya ba, ba mu haifi mutanen duniya ba, amma matattunka za su rayu, jikunansu za su tashi, ku da kuke zama a ƙura, ku farka, ku kuma yi sowa don farin ciki, raɓarka kamar raɓar safiya ce, duniya za ta haifi matattu, ku tafi mutanena, ku shiga ɗakunanku, ku kuma kulle ƙofofi, ku ɓoye kanku na ɗan lokaci, sai ya huce fushinsa. Duba, Ubangiji yana fitowa daga mazauninsa, don ya hukunta mutanen duniya saboda zunubansu, duniya za ta bayyana zub da jinin da aka yi a kanta, ba za a ƙara ɓoye waɗanda aka kashe a cikinta ba.